A halin yanzu dai bayanai sun nuna cewa akwai kashi-kashi na marayun da ke matuƙar buƙatar tallafi a Najeriya, ko baya ga ƙananan yaran da rikicin Boko Haram ya rutsa da iyayensu a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Akwai ma marayun da uwayensu sun mutu ne da ma waɗanda uwayensu mata sun yar da su ne a kan titi a sakamakon samun su ta hanyar da bata dace ba. A can gefe guda ma akwai yaran da uwayensu mahaukata ne da ke gararamba a titi da suke buƙatar matukar kulawa daga wajen hukumomi da ma duk wanda yake da halin kulawar. Hajiya Raliya Abdullahi ita ce shugabar kula da gidan marayu da ke ƙaramar hukumar Kwantagora ta jihar Niger. ta ce sukan je ma da marayun gidajensu domin kula da su. Yawancin yaran da ake yawan yawan nan, mm. to kafin a buɗe mana wannan gidan, mm. ba mu da muke ajiye su a gidajenmu mu muke kula da cin su da shan su kuma mu ci gaba da bincike har mu gani ko za mu iya gano waɗanda suka da shi idan ba mu gane ba to mukan yi adoptin insu ga masu so to ana samun irin waɗanda aka yi nan da yawa haka Eh, to gaskiya an dai ba ma an kwanakin gaba gaskiya kwanaki da muna yawan samun su jarirai a wani ayi da shi a kwali wani ayi da shi ma huntu wani ayi da shi Malama Karima wata uwa ce da ke rike da marayu guda hudu ga abin da take cewa. Munan gode ma Allah kuma akwai anti da take taimaka mana a kansu. Wani irin bukata kuke so yanzu haka misali wajen taimako da sauransu? Taimako na karatu dai da kuma abincin Allah ya hore. kamar irin gidan marayunan da aka bude kuna ga yana da amfani a wajen ku wallahi ya hi mun hi kowa more ma wurin ma mun hi kowa jin daɗin bude wurin nan a cikin wannan yanayin da dai kwamishinan 'yan sandan jihar ogun da ke kudancin najeriya abdulmajid aliyu wanda ɗan asalin jihar niger ne ya gina wani katafaren gidan marayu. Mutane za su yi mamaki kai ba ɗan siyasa ba, karewa ma kai ɗan sanda ne kuma har ka zo kai wannan wannan aiki ba ka ga kamar kalubale ne ga su 'yan siyasa. To, in sun sa gani dai haka dan talik da masu gare su, su masu nuna su nuna irin kishin kasa. Dan majalisar dattawan Najeriya sanata Bala Ibini na Allah da ya halarci bikin bude wannan sabon gidan marayu a Kwantagora ya ce samar da irin wannan gida na marayu abun alfahari ne. Saboda haka wannan abun ah, abun alfahari ne kwarai da gaske. Ah, ai kaga ba shi ya kawo ni ba amma da aka faɗa man cewa ga abin da ke faruwa ya fara ne da ilimi na marayu shi yasa na garzayo a nan don in tabbata cewa ni ma na zo na bada na gudunmawa kana da wani kuduri na bijiro da irin wannan batu a majalisar dattawa don samar da irin wannan abubuwa a garuruwan najeriya eh a majalisar dattawa ba ta da haƙƙi na gabatar da wannan wannan haƙƙi ne na jiha da local government so ko ka yi kokari ka ce ka gabatar da shi a can ba zai samu karbuwa ba saboda kowace jiha da kowace local government na da nata abubuwan da suka shafe ta shi ma dai dan majalisar wakilan najeriya honorable shehu salari Jau. ya ce wannan babban kalubale ne ga su 'yan siyasa. Gaskiya wannan kwamishina zan ce mai Allah ya saka mai da alheri domin ya yi tunani ya nuna kishi ya kuma nuna shi dan wannan yanki ne dama abin da ake so idan Allah ya baka hali ko ya baka wata dama to kai amfani da wannan daman to wannan abin da ya kirkiro ga shi dai ba dan siyasa ba ne amma yayi abin da wasu yan siyasa ba su yi ba a wurin mu ma ai wannan abun ya zama kalubale gare mu koda baka faɗi ba domin ya samu mun fara tunanin menene za mu je mu ma mu a yankin mu katafaren sabon ginin marayun dai na kwanta gora ya kunshi abubuwa da dama da suka hada da wajen wasan yara da wajen karatunsu har ma da sashen koyon kwamfuta akasarin yaran da ke shirin shiga wannan sabon gidan marayu dai yara ne sosai da magana ma kan yi masu wahala menene sunanka Ibrahim Umma. Kana makaranta? Eh. Ajin nawa? Aji ɗaya. Aji ɗaya? Ashe ka iya rubuta sunanka? Eh. Kana iya rubuta sunanka yanzu? Kana ka iya ABCD? To yi mana yanzu To kirga fa ka iya 1 2 3. To kai mana muji kai. 1 2 3 4 5 6 ka sosai. Sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska ya yi alkawalin bada naira dubu ɗari biyu a duk ƙarshen wata domin taimakawa wajen kula da wannan gida. Duk da yake dai akwai ƙungiyoyin addinai da ke ƙoƙarin ba da gudunmuwa wajen taimakawa marayun a Najeriya, a ɗaya gefen akwai matuƙar buƙatar samar da gidajen marayu na musamman domin taimakawa rayuwar waɗannan bayan Allah ta yadda rayuwarsu za ta inganta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.